يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير saboda tsananin hasken walƙiyar saura kaɗan ya tafi da ganinsu duk lokacin da ta haska sai su ci gaba da tafiya idan ta ɗauke sai su tsaya cikin duhu ba sa iya motsawa da Allah ya ga dama da ya tafiyar da jinsu da ganinsu saboda cikakken ikon da yake da shi akan komai ba za su ƙara gani ba saboda sun bijirewa gaskiya. ruwan sama shine kamar alkur'ani ƙarar walƙiya kuma shine misalin abin da yake cikin alkur'ani na tsawatarwa hasken kuma da suke gani wani lokacin shine misalin gaskiyar da take bayyana a gare su a wani lokaci toshe kunnuwan su kuwa da suke yi shine misalin yadda suke bijirewa gaskiya da ƙin karɓarta idan munafukai suka yi kama da waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya buga misali da su shine wajen rashin amfanuwa a misalin wuta waɗanda suka kunna wannan wutar ba sa amfanuwa da komai sai duhu da zafi a misalin ruwa kuwa su ma ba sa amfanuwa da komai sai da abin da zai tsoratar da su na tsawa da walƙiya to haka ma munafukai ba sa ganin komai dangane da addini sai tsanani da wahala